yanzu gaskiya ba abin da zan ce mun yi farin ciki da zuwa wannan gida gidan zu jagoran tafiyar shine mai gidan dan musa tech ina ƙara faɗa muku a ci gaba da kallon tashar mu da suna dan musa tech fatan alkai